Kamar yadda bincike ya nuna, angwayen gwamnonin sun hada da gwamnan jihar Nasarawa, injiniya Abdullahi Sule, wanda shi auren nasa an yi bikin ne gabanin a rantsar da shi, sai kuma gwamnan jihar Borno, Farfesa Baba Gana Umara Zulum. Shi kan nasa auren kome ne domin kuwa ya mayar da matarsa da suka rabu ne. A yanzu dai farfesan ya rufe kofa kenan yana da mata hudu cip cip. Angon gwamna na jihar Yobe mai malabuni shi kan mata biyu ya aura. wanda ciki har da ɗiyar gwamnan da ya karɓi ragamar mulki daga hannunsa sannan kuma bayan sati biyu da auren farko sai ya ƙara wani auren gwamnan jihar bauchi bala abdulkadir muhammad ƙauren bauchi na daga cikin gwamnonin da suka angwance an yi auren nasa ne a jihar Legas a satin da ya gabata inda aka sha shagali to a dangane da wannan sabon lale ne sai na tuntubi wasu mutane domin jin ra'ayinsu kan auren da sabbin gwamnonin suka yi. Ni kan ra'ayina wallahi ni na kamar sun kyauta. Sabili da wasu kan yi aure ne domin dukkan abin da suke na rayuwa su kwantar da hankalinsu su dawo kan abin da za su bauta wa jama'a. Shi yasa wasu ke yin aure ko da ni ɗin da gani dan mata na biyu ne ɗaya ta rasu da na ci zaɓe na ni ma na yi yin aure gaskiya. da na dan ƙara ɗaya saboda hankali na ya kwanta saboda ba zan je waje ina babban dan majalisa in je ina kallon wata mata a waje ba amma an ka aura a gida ka ajiye saboda haka gwamnoni sun yi abin kirki kaga wani ɗaya ne da shi a cikin su in ya ƙara ya zama biyu kaga haka asirin sa ya ragu saboda yanzu a kama gwamna ya je yana kallon matan mutane a waje ko kuma ana wani a wani taro idan sai yana wuri-wuri ai kaga babu daɗi har ila yau ma na ji ta bakin wani malami menene ra'ayinka akai eh a gaskiya ni ra'ayina tun da dai dama al'amari na aure kamar tuntuɓe ne idan Allah ya yi idan ya zo za ka yi shi kawai so ko da a ce suna mulki ko ba sa mulki wannan abu Allah ya riga da ya kaddara cewa za su ƙara aure kuma sun yi so muna masu fatan alheri kamar a jihohin da suke da mata biyu ko uku za ka samu an faɗaɗa aiki ana faɗaɗawa ita mata ta farko da ta biyun da ta ukun za ka ga suna bullo da programs wanda kuma wannan zai zamo a wani bangare wanda talakawa za su shaida idan ba kaman zai sha bamban da wanda suke da mata ɗaya ɗaya ni a nawa ra'ayin kenan shi kuma an gode daɗa a kenan eh kwarai da gaske kuwa dai tsantsami amma kuma ya san cewa akwai aiki a gaban shi ya zama kamar cikamakin zaman su na gwamna kuma kuma godiya ne amma ka tuna fa shi fa tafiya fa sai da damara to auren da suka yi bayan cikin damara fa za su damara za su yi aiki ne gadan-gadan a jama'a hankalinsu a kwance amma kuma adalci tsakanin Eh, mata na aure wajibi ne wanda aka ce inda ba za ka yi adalci ma kada ka aura. Yau malam kai fa me rayinka. Na dai sun aure wani abu ne wanda Allah yake baiwa dan adam dama ya yi kuma sun samu wannan dama kuma kaga sun kara matan nan to muna musu fata ta alheri. Kenan ya kake ganin ga aiki ga angonci ga amarci. To yana ga sabon hannu bane. Ka san ana rarraba a ce wannan ita ce first lady second lady third har ma fourth eh, ya kenan eh wannan kan gaskiya abin da yake ne ai tsohuwar matar ka ita ce dai first lady mu da yadda muka sani a traditional dai mu traditionally haka muka sani tsohuwar matar ka ita ce first shauran kuma matan gwamna saura da me muna musu fatan alheri da karuwan arziki abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya